nura suleiman da inspector umar iro suka zo har gidanmu cikin ɗakin mahaifiyata suka ta sakiyata a ɗan kanjiba babban su inspector umar ira shine ya kai ni wannan ɗaki ya je ƙoƙarin yin amfani da ni ban yadda ba sa min hannu cikin gabana yana kama min nono kuma zan yi ihu sai ya sake ni zai dauke ni mu zo malamfashi gidan da ya kama idan fa zuwa da abin da ya mun ne na ci to in tabbatar da in kuka da kaina duk abin da suka ga dama sai sun yi min yanzu sai in gaje su ga wanda ya tsaya min a duniya jama'a assalamu alaikum a yau wannan shirin zai shiga cikin jihar katsina a wani gari mai suna dan kanjiba wanda yake karamar hukumar kafur garin dan kanjiba yana gundumar mahuta a wannan gari na dan kanjiba akwai karamin ofishin 'yan sanda wato outpost 'yan sandan da suke cikin wannan ofishi na ɗan Kanjiba kuwa sun haɗa har da wani mai suna Sufeto Umar Iro da kuma wani mai suna Kofar Nura Suleiman. Haka kuma a wannan gari na ɗan Kanjiba akwai wani farar hula mai suna Kabir Bala, wanda aboki ne sosai na 'yan sandan da suke wannan gari. Har ma wasu suna raɗe-raɗi kamar yadda filin ciki da gaskiya ya gano cewar shi Kabiru Bala tamkar ɗan kore ne na waɗannan 'yan sanda wajen yin ciwa-ciwa da wasu abubuwa na almundahana waɗanda su ma za mu yi bayanin su a nan gaba. To amma abin da ya kai mu wannan gari shine abin da ake tuhumar Sufeto Umar Iro da Kofar Nura Suleiman da shi Kabiru Bala da aikatawa ga wata mace wadda shi farar hulan wato Kabiru Bala ya nema amma ta ƙi shi. ya yi mata barazana ita da wanda za ta aura wani mai suna Idris Badamasi ya kuma cika ta hanyar yi mata ƙagen da ko da ma da gaskiya ce baya da ikon tuhumarta. su ma 'yan sandan nan ba sa da ikon su tuhume ta domin ba huruminsu ba ne, ko da kuwa wannan magana gaskiya ce. A saboda cin zarafi da ya haɗa har da sanya hannu a cikin farjin wannan mace, da neman yi mata fyaɗe da kuma barazanar hallaka ta a wannan ofishin 'yan sanda na garin ɗan Kanjiba, ita da Idris Badamasa sun kai ƙara kotu garin malumfashi a gaban kotun babban majistare Manir. Ana cikin wannan shari'a sai aka ce a wani babban jami'i na ɓangaren shari'a mai kula da gudanar da shari'a ko kuma shigar da ƙararraki a babbar kotun jihar ya ba da umarnin a mayar da wannan batu a gaban 'yan sanda domin su yi bincike. wato a mai da batun nan hannun waɗanda kotun take musu shari'a bisa zargin aikata laifi su binciki kansu su gabatar da sakamakon binciken nasu ga wannan kotu. Masu sauraro bari mu faro daga ita wannan matar da kuma bayaninta na abubuwan da suka faru ranar da shi Speto Umar Iro da kofar Nura Suleiman suka yi mata tsirara zindir a cikin ofishinsu da kuma dalilansu wai Ne mata wannan tsirara? Sunana Hafsat Ahmed. Farko dai ranar Laraba, misalin karfe ɗaya na rana. 'Yan sanda su uku da had tare da Bala, da Nur da Kofar Nura Suleiman da Inspector Umar Iro suka zo har gidanmu cikin ɗakin mahaifiyata suka ta sakiyata a ɗan Kanjiba. Suka tafi da ni police station su, suka je suka tsare ni da tarsasawar an sana yi ciki na zidda. Ni na ce musu ban yi ciki ba suka ce to idan ina son su gane ban yi ciki ba sun saka ni wani ɗaki suka saka ni wannan ɗaki shi babban su inspector umar Iran shi ne ya kai ni wannan daki ya je kokarin yin amfani da ni ban yadda ba sai ya ce min to in cire kayana da na cire kayana shi ne ya rika sa hannu cikin gabana yana kama min nono daga nan gurariyan na zan yi ihu sai ya sake ni sai ya ce min to wannan magana idan ta sake ta fito a nan cikin garin dan jiba dukkan abin da ya yi min za su kama ni da ni da mahaifiyata su kwace mana gida gidanmu da gonanmu daga nan ya sako ni na fito sai kuma ya ce min to duk da haka in bashi namba waya na zai tafi can kan hanyar bashari zai dauke ni mu zo mu lamfashi gidan da ya kama idan fa na ki zuwa da abin da ya min ni na ci daga nan ni kuma na ki zuwa ya na ce to abin da ma zai ya kamata tunda na ki zuwa zai iya yi min wancan abin shine sai na ce to gaskiya wannan magana sai dai mu kai ta gaban kotu daga nan sai muka kai ta gaban kotu to kuma bayan nan mun je kotu shine suka zo gidan mu suna cewa ai yanzu za a mai da kes hannunsu sai mu gani yanzu kuma abin da suka yi niyyar za su yi min sai sun yi min ba sun ce ba kada in sake in faɗi wa wani gashi yanzu wannan magana ta fito to in tabbatar da in kuka da kaina duk abin da suka ga dama sai sun yi min yanzu sai in ga su ga wanda ya tsaya min a duniya. Allah Allah mai wai menene yake tsakanin ita Hafsat da shi Kabiru Bala har ya kai ga kulla mata wannan sharin? Ni dai alaka ta da shi makocina ne. ga gidanmu ga gidanmu kuma bayan nan ya neme ni ne kuma na ce ba na san shi to ne je ebo innan yan sanda suka zo har gidanmu har ɗakin mahaifiyata tare da shi da wa'annan yan sanda suka zo suka tafi da ni to shi wannan kabir da kike ta'ammanta ya taba cewa zai maki wata barazana in kika ce ba ki san shi ya taba ce min mana ya ce shi babu wanda babu yadda ya isa ya je ya nema a cikin garin su har ta bude baki ta ce ba ta san shi kuma ni ma yanda yake auren matan shi ne ma sai na kasance a cikin ɗaya daga cikin matan shi na ce Allah ya kiyaye mu ne sai ya ce mini to in saurare shi kafin nan kafin sati zan ga abin da ya wakana to ne kuma da ya zo ya min wannan abin kuma shi ne sai suka yi min wancan abu da suka je ya tasa tare da shi da 'yan sanda suka tafi da ni suka yi min wancan wulakanci to bayan nan kuma da muka dawo ya zo har gidanmu ya same ni yana yi min dariya yana cewa haba hafsa ni ne ka burfa ni ɗaya daga cikin abin da zan miki ki saurari wani bayan wannan shi inspector nura ya zo ya same ni har gida kuma bayan nan da aka zo za mu je kotu ya ce mana yanzu kes zai dawo hannunsu kuma za su lalata kes sai su ga ta tsiyata su gani me muka taka mu yanzu a duniyan nan kuma ni na ce musu ba abin da muka taka ubangiji su wata ala shi zai shige mana gaba daga nan na kama hanya ta ne tafiya ta ban tsaya saurara su ba shi mai neman hafsat wato Idris Badamasi shine 'yan sandan na garin ɗan Kanjiba suka fara kamawa. Sunana Idris Badamasi dan Kanjiba. Abin da ke faruwa a wannan magana shine ni ina neman Hafsat zan aure ta. Shi kuma Kabir Bala ya zo yana son ta. Ina zanne gida ranar Asabar, ranar Juma'a sai aka zo aka bani labarin cewa Kabir Bala an ce in je yana kira na ya gaya ma wani abokina. Sai na je gidan shi da na je na same shi sai ya ce mu yana so ya gaya mun cewa in kawo naira dubu ishirin in bashi in kuma na ki bashi wannan dubu ishirin to zai haɗa ni da 'yan sanda kuma zai watsa a gari cewa na yi mahassa ciki na zubda kuma idan yan sandan can suka kama ni to yan aka da ni fa ba za a kala dawowa dan kan jiba ba ni kuma sai na ce ba zan bashi wannan dubu ashirin ba sai da duk abin da ya ga dama ya yi ma to bayan mun yi wannan da shi sai na tafi da na koma gida da daddare sai ga yan sanda sun zo nema na suka zo suka samu mu lokacin ban dawo ba wajen zuwa sha ɗaya sai suka kala dawowa da waɗannan yan sanda su ne da kwai inspector Umar Iro da kuma Kofur Nura saboda haka shi Kofur Nura ya zo ya ta sakiya ta da daddare misalin karfe 11 dare a garin dan kanji ba outpost lokacin da muka je shi kufurnura yake gaya min cewa to kabir bala ke kalata cewa nayi yi mahasta ciki na zubda saboda haka sai shi inspector umar ire yace to su ba magana kara ke gaban su ba yanzu sun yanke hukuncin cewa sai na kawo naira dubu ɗari na basu ni kuma sai na ce to ni ba ni da dubu ɗari ba zan basu kuɗi ba sai dai yadda za su yi min su min daga nan sai shi inspector umar ire yake cewa wato ban san sharrin dan sanda ba za su sanya a tai da ni idan aka tafi da ni daga nan outpost na garin dan kanji ba aka kai ni dibishin kafir za a wuce da ni katsina headquarter sai sun min sharrin da idan na tafi ba zan sake dawowa dan kanji ba daga nan sai na dauki waya sai na kira kanena sunan shi Hamisu sai na ce mishi Hamisu ka zo nan police station yan sanda sun kama ni da suka tursa samun sai na umarci Hamisu kanena da ya je gida ya dauko min kuɗi ya je ya dauko min kuɗi naira dubu da biyar da ya kawo min kuɗi naira dubu dubu talatin da biyar na ɗauka na ba nura daga nan sai sata umar iro ya ce to shi kenan a sallame ni in tashi in te amma kada in kuskura in gaya ma wani wannan magana da aka sallame ni na tashi na tafi ranar asabar da daddare lahadi litinin sai nake bada labarin ga abin da aka yi min amma zan tafi in je in yi kara a kotu malamfashi to daga nan sai suka ji labari da suka ji labari sai suka yanke hukuncin to bari su tafi su je su kamo ita waccan hafsat wadda suka kamo da tirsasa mata ta tabbatar tabbatar da cewa ni Idris Badamasi na yi mahafsa ciki na zubda. Masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji yadda Sufeto Umar Iro da sauran waɗanda ake tuhumar suke ƙoƙarin su kashe wannan batu da yadda wani babban jami'in shari'a jihar Katsina ke katsalanda cikin batun. Sannan kuma za mu ji ta bakin lauya Shafi'u Umar Karfi mai wakiltar Hafsat da Idris a wannan batu. A madadin Zahardin Sani, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.